الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata da tabbata ya Allah salatu ya ce ci bi aminci wani wulu tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yinan na safa wuki safa shi da zuko teku? yan zulhijja 1437 na ajin daidai bai safin wikin taki ko yan september 14 2016 uh, nan inshallah ya ga ya ce karatun littafin aqidat liman muhammad ibn abdul wahab ko hmm. littafin ya aqida ya sheikh muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته بسم الله الرحمن الرحيم أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد عقيدة عقيدة أن أن أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل جابو نعم. عقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى آل القصيم لما سألوه عن عقيدته بسم الله الرحمن الرحيم أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أن يعتقدوا ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ga aqidatul imam Muhammad ibn Abdul Wahhab عقيدة عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام من يمسلم تنيجا محمد بن عبد الوهاب نيجا عبد الوهاب رحمه الله تعالى تسن لاتن وقيون جنغفرة ويجا في رسالته دلتا شنوكا إلى آل القصيم لو بازاكين يا قصيم تجينا لما سألوه عن عقيدته kafu na ju ga yatiya akidu wani bismillahir rahmanir rahim an ga ya ta da sune yace ce tura mai ce ku ga ushhidullah ne jiri da ba su ko wa man ha ngo le so ko e jiri a to na wai na fa wa man hadarani min al malaikati wanda zai ji gadda babun no na wi min ya malaika jone wa kun. mace jiriya ya bi an ne kiri a cikin wani a tudu yana ya fi dawo na gayi ma'atakadatu alfirkatu an najiya gayi yana alfirkatu najiya ya fi dawo alusunnati jama'a zai ji alusunnati wal jama'a ne ko min al'imani billah ya iman jibe su kai wa mala'ikatihi umar ma je malaika uji wa kutubihi umar ma je be litafi uji wa rusulihi umar ma je be tuciji wal ba'th ba'da al maut kya kiyayi ma je be al ikina zuma ya jali wal imani bil qadari umar kiyayi ma je da kaddara khairihi wa sharrihi to al khairu to sharru wa min al imani billah min ya e imani be to ya ci ma al'imanu bima wasafa bihi nafsahu la imanu ji da ya na ce ci gaji mini wuya ne fi kitabihi da littafi gwanin ala lisani rasulihi dangin tarayan tuci a lisa a sallama wani min gairi taharifin wa ma ji wa ma fangan an banu wa ma fangan ko wa ji taharifa wa fangan daga banun gwayunci na ba wala ta'til wa ma an yi sifa na so ta da tabbatarwa ni na ya wani ga aqidatul imam muhammad ibn abdul wahhab aqidatul muhammad ibn abdul wahhab wani a sheikh muhammad ibn abdul wahhab mun ka aqidun ga da tashi sheikhul islam ibn taymiya kun ka littafin aqida mun so mun kuma kun ka kai mini ba al aqidatul wasifiyya ko ibn qayyim mun saka bayani yana ya aqiduna fi litafi kibo litafi al-kafiyatu ash-shafiya bil intisari lil firqati najiya ibn abi dawud na ka al-haiya nan ngoji gane ku ka kunu kayani al-haiya ne ngaye ya ngaji kiyo ngashi agabu eji makanta yin ibnu abi dawuda ne ya zaki al'imamul ajurri na littafin a shari'a kakunu la alha'iya bi zo ne nga to mutum a ki da nga kiyo nga dano al'imamu tahawi mutum a kidu kano nga yi littafin al'aqidatu a tahawiyo imamu ahmadu ibn hanbal yana ya kidu na mutu a kama ma bayani jima nga littafin usulu sunna ko <coughs> al-imam abu zurat razi al-imam abu razi ne suna sa jiki mu a ta kama a muhammad ibn rahimahullahu ta'ala yana a kira wata mutu a kama littafin a kira to ahlus sunnati wal jama'a kila man yake je irin nan ebo de bana atani ebo a ke bi ajin hanjeli odo ti kima odo sun gama na taro yan na je muhimmanci sarauni al-imamul muzni sai ci yi ujun gafara wa lilita ɓagan itikadun almuzni da abun nako da na sharhu sunna ya almuzni ki ma ki maso me yake kai sharhu sunna al-imam al-muzni ina mun ga yagan al-imam al-muzni zan ga ti da ke jika jika jika jika ke ji makanta ci ba kun ji makanta maga ku ta sai discuss daga katu daga katu ga sai discuss a dai sai discuss ga katu ga suna ci ga ah kai a ga almuzmin ga alkurani maluk zanga ga ci maga almuzmin ga tun da mini yi imani ba ka a ilo sai jara dan na ga wani a ga aji kini ya ga gare da jiman bilgai bi shabon ma a sai ka wasu ka almuzmi ki ya ki da yawe ya ci kan zo bi kan zai bi kan zai bi kan bi kan bi kan a sai sai da al almuzmi sai ji kiyo in sai ya shi wanda ya yaje su ko ya wuce shiga ya sharhu sunnayin almuzni na wani tabbaci zane gbani wa ya yi je a zaga wani sutu hmm? ba aibu ba ne ya gashi shi ya ci haka to gigi shi ya aloye ya giga ki ya basarwa kaku na zanuwa ci cayin ga ci ga kadara da ba aji ma ne kadara yana sai da sai da kin basarwa sai wa abdullahi umar yi ba sai da jihanga sai da dan sai da shi za a ba ga kadara adikiya a, da juna ciwa ga ciwo abdullahi umar sallallahu alaihi wasallam kwaro hadisi ya al-islam al-iman al-lisan wuce sai jikin ke baya da ba mu prove ya kadara da bu ba wuce ladi bai kan adi littafin ya sharhu usul itika da ahlus sunnati wal jama'a ki masonu adi a ga su zamani ne da shi zan dole gari zane jima ne su fati zane ga sako da bandoro zane ga sako sako sako a ta ce al'ada ce zane ga kazan zane ga ba ta zane domin ga sun daga ta wani a sai ga bulkasim ibatullahi tabari jin bayani ya yi kiyaki da na min muhammadu bai sari juman kirki shi a kano wuce kalifa su wuce aqidatu salaf ashabul hadith ya abu usman sabuni abu usman sabuni wushi shi ci wa gun kalita ko ci kawan ni mu fe lo ajilo ni mu fe lo ajilo mu ci goji ci gan e da yu ci ga abu usman giki e ni giki ni giki ni da na na ga kaza ki da sunna buda da na ga kaza ki da sunna buda da na wasa ga ne mina ki da sunna da no so magan mu ya ce gi sa mutunci mu to me ce ne ga sunna abu mu da mu daga dai shi na bara yi in ba ki ce igboro ji bayani ayi abu usmanu sabuni sai ka a ce tu salafa sabu hadisi daga cabo har da zubin wata eje eh, ne wa be nina mudanin da ni ga gana alin na babba ne zaman tuja kira salafa salihu wala mitwa daga Zamani dike yi ma mu zamani ya imamu ni shi kinyan har maka da ta ga gome ce su fato wọ́n ti ráàdì ẹgbọ́n mi náà gánzọ́ anyáni ẹgbà mi náà bọ̀ fẹ́ aláàlìkẹ́lọ̀ fẹ́ kàgàdì wọ́n dé kàgàdì wọ́n fẹ́ sẹ́ńdú yẹ mọ̀ ẹ̀ báyìí máa mú ṣọ̀ká ni wọ́n ṣọ̀ká ni á ní ẹ̀rà ẹ̀ jíjú mọ́kàbó á ní mọ̀ ẹgbọ́n mi etí ẹ̀gán sì fa àtúbọ̀ nígbà tí ìgbòho etí ẹ̀gàn daga ma jikiya daga ma tiye kin yi wasi to a sai gomi shi wasu ɗaya cikin akidan razu yi dini lwasi ti je zun daga kin yi wasi don sai bebe mashi ya bayan mutum ga ibn taymiya eji ji yibo an ne gomi akida shi bai yi zando mai ga sunna ne diga dana in ba ki goro ibn taymiya sai ya shi ya jenu ya ne ga alaqidatu alwasitiyya kiye hamato emi gbogbo dambo zanuwa ci ga sokota sokwa di ta ta alara ci zanuwa ci mai sokota ba ndoro a cikin gomi zanuwa ci kila aya kamini wura e da ke da yi hamato ke fe gbi se mi ajo n ki boro e ti nebo ibi se mi afe dikiyo ibi se mi afe yashi ya je won ti ge igan alfatwa alhamawiya alkubra ko laji ganewa ibnu kuzaima wadda ibnu kuzaima da lita sai kitabu tawili kitabu tawili ya ibnu kuzaima ki masonu ibnu alaikum salam ibnu kuzaima ya wukatu ilimi hadisi ji kafin a kamu alula salla kaza kaza da hadisi ga wuka kamu e ji makanta na je ji kafin biyu na suku a shaje mutabila je so gai shi a ɓaci ko laji ganewa a cima ga ga ba ga jikin ba ga da wani ibn kuzaima jin ibn kuzaima sai ka kitabu tauhid panci wani be na duji da hadisi duji da dore ku ke nuji maka duji from a to z to solve that problem wani ko a cinga ga yi da masala ji ka ka ka ka ka ne da ji je zo mu bido la ji ke ike lambo mi zabe doji ne na koyashin ka da misra albani zari afọkú gùnwe yóò yé mi kakó ṣe é ṣíbi ogun wuta ya albani gùn yà ṣe ya bane problem ní ẹjí ìbú fi ọ̀zà méjì mẹ́gẹ́ ní pàtàkì àgá àkéde àtọ̀lẹ́ fọ̀sọ́ alóòjì gádùn nù albani láàdé ṣẹ̀wọ̀n ti àti wọn sọ̀kú gùnwe mi ti tí kakó ṣẹ̀wọ̀n ti lọ mítàrà àti dàyà ya ẹ̀ nẹ́kù ne na yìí yóò ní ẹkọ zanúwẹ̀ tí wọ́n ti bà wọ́n wá sáré wọ́n ń ṣe gbàtọ̀ tupa pẹ̀lú tá a fi dẹnu yẹn méjì yẹn lágbọ́n fi yàpá ìrùngá àdàgbé gẹ̀ẹ́sẹ̀ kó àwọn àgbà. láǹjẹ pẹ̀lú tá a fi wọn alátọ́ra láǹjẹ tó jẹ wọn alátàǹbù wọn àgbà lọ́wọ́ kí wo ń jí bá lọ́wọ́ ìwázà láǹjẹ sọ àgbẹ̀gbẹ̀ àwọn gan ẹ̀ńgẹ́gẹ́ yàjẹ̀ nínú mẹ́rin mísírà tí ṣe mísírà tí ìgbẹ́dẹ́ àkídà no problem. ya ga gnowe sai ni da sabu saudiya ya ni ne ajifuwa ga ni ga mala amadu almadani ga mi lako shi ya mayan saudiya shi a ya je ganna ya yayi to musu ko e bone ken wa ya ga ne laji sunna da kida salafu salu bi da wani wadir biye mai how wo ba ga biye ga ji zuwa ga ichadawa tawidi ban nan no problem malam jafar sai mawullah wale kitabu tawhid ne wale kashi shubha ne kashi na kafi tawhid yawo albani zaria wale wa we ko wale tahawi we wale mukaddima ibn abi zaid kai rawani we kashi kaman yi kakai ka kitabu tawhid kai ka usulu salasa wannan na je ga ta da ta yi ba ni ga shayi nan Allah bi ya usulu salasa wanda daga cabo da so ba mu madani babu ki kibo alaikum salam aga e ga ake da salafa sabu ladisi shabu kuma ya albarbari kaza kaza kaza litafi wuce na je ga tinya ti da Allah Allah ta ta fiya from A to Z eji makanta izanduwa e mulu muji ngo ji na ko yen ba ni gboro ga na yi ga gani kaji that is it yau da kida abuwabu sai gane da ku ga zan wuce shi ne ka a ka abuwabu ga yi ki a kida wato ji ki ga yi zaki ya kafi mu ci ga ga ga ushhidullah wa man hadarani mi jirilu ba su ko bi ga da bonno min al malaikati ne malaika jona wo shirukum me wa ga amin ke da akika ne a tafido ne akida mi na gayi ma kadatu alfirqatu najiya aqida alfirqatu najiya shungan wujo ngai ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunnati wal jamaa ni ya alfirqatu najiya annabi sallallahu alaihi wasallam sa, tafsiru ku ummati la salatu wa sab'ina firqa alluman mi ga 73 addu'a ni da gute ko kulluha finnar ba tu finan illa wahida sai ni ni a ga zai ni wucin annabi ga ma ana layil yawma wa ashabi ɗan nan ni bai sahabi mi ta ciwo yi min dudu wa ne ga ni na to a ja to sha allo na nan a ga ga a annajiyo da wucin na shi mai ya alfirqatu na ne na shi a a ga mai ke yi a taifatul mansura ya bi na nufi sa a sanin ga lata zalu taifatul min mutu zahiri nan alal haƙi na yadda ruhun man khalafahum wala man alaikum a tafiya ne to Allah kiya hanya wala man khazalum hatta ya ci amula wa hum kazalik la tazalu ta'ifatun min mati zahirin ala alhaqi jama'a ja ne ya za ja dan mu ya lu mu a ga ke yiki na ta cikin gaskiya ana shiga aliya bani Allah ku har da kafu na ji tashin kiyama ne ngo ne za wuce ga ga fa mansur imamu amali in lam yakunu ashabul hadisi faman hmm. kaga aja ashabul hadisi ya to zi ayo al alfirqatu najiya wuce wani a ga yayi kiyo a ga ya fa fasul mansur a ga mai ke alu sunnati wal jamaa na nabi ga alaikum bi sunnati ya gwa su sunne ni wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin dan da sunnayan al-khulafa'u arrashiduna jino ko ji gane ko da gaganci masu ku za wuce shi gama a ga mai ke yi gan alul hadisi a ga mai ke yi gan aljama'a ya bana a ga anabi biji a ga godiya anabi ga aljama'a a ga aljama'a to kuma na zaga ga mai tu eh ba wa ne da sahabi yana jama'a mafariji a ɗeci wani za wuce yi gan masu ku a ke yi gan asalafu saliu yóò ní alùsùnà salafiyo sàlẹ̀fíyọ sàlẹ̀fíyọ tó ya ali sunna nga mala oga da aqidatu salaf ashabul hadith ya abu usman sabuni kanu tsaro na mina akida asalafu jo kaza kaza kaza kaza kaza ne ga lo je ga mina akida ashabul hadith jo kaza kaza kaza kaza ne ke lo je ga mina akida ahlus sunna jo kaza kaza kaza ke wa ga mana yeri nga jiki nga ayo da ahlus sunna to maka to maka to madina to irakio to shamu to kufo to yemambo to nigeria to basra to to khurasano bata iri niwo ebe kiwo masdaru ni nga jiki nga lamitu no wani akida ahlus sunna masuku ayu ya ga mun fitira mun fito litafi عقيدة السلف أصحاب الحديث يا أبو عثمان الصابوني إجماع السلف في الاعتقاد يا الكرماني كو الهجة في بيان المحجة يا الأصبهاني شر سليت كاد أهل السنة يا اللالكاي الشريعة يا الآجري إبانة الكبرى يا ابن بطة إبانة الصغرى يا ابن بطة شرخ السنة ya albar bahari wani kafi ka kayan gole a ki da ya da suna yi ayu ga wudu su ci zaɓe zan dorin wani wa ba bunin ga yi da to littafi ga da bai gani da su na gumba na babu yawan gugu ko hmm. hmm. ga minal imani billahi ya imani ba sakwai wa malaikati ya je malaika wuce wa kutubi ya je litafi wuce wa rusuli ya je ga tuci wuce wal ba'si ba da mauti imanin ma ji ba laga ya naki su ma ya je wal iman bil qadari yi wa sharri imani ma anji qadari to ala khairu to sharru wa alaga min ya al iman billahi la ji ga Allah ga jani ta dindo wallahu khalaqakum wa ma amalu Allah ga jani ta ya juna. Allah ga dule jin wa mina sama sama'i ma'an tahura yayin da bishin daga sama na alina Allah ga ya wuzo ga mai da zara yu shi wai mutu wa la kulli shay'in qadir Allah maga ke mulki en dondo kulli la malikal mulki tutil mulka man tasha Allah ga mulki wala mulki ga ga bu no zo mulka min man tasha fa idh man tasha Allah ga ya za azike wa tagu inda Allah rizqi da wazki daga basu yace Allah ga ya za nasara in yansurukum Allah fala ghaliba lakum sai ci ya nasara zando da buna a din nasara ci ya gobe na Allahu man gai ya ga lafiya kai zawo manu yi za mari to mi ga ta fa wa shi ne ya ya mi lafiya na bayne zu la imani yin gani bi ngai inna malaku sha da wannan rububiyya wani sanan a tiye tauhidi ya al ya wajibu to ya sai ci bugi yawa ma khalaqtu jin wal insa illa budu ki ga ni sai jini da zan sai bo a ga jibu ta wa ma da mini milki wa ma da an yutimun wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulatan tudafi al umman dundu an yabudu la ga jibu ta Allah wa tanbu taguta malaka ngani be taguti ko hakkun la'alin liba da ake yasa kwanta ke yaushe na an yabu duwa rubuta su ko lashi ko bi shai a magalan dora fato ya ci ba shi na kul inna salati wa sallayni wa nusuki to yana mai zuna wa mahayaya to rayuwa ne wa mamati to ajali ne lillahi rabbil alamin ce na jani ta bata na ganwayen da bugo addu'a ibadu yo da za su alta fas Allah ga ba ba da sokoi taimakowa ibadu wasu kuma yi wajen iyaka na abuɗa da bai ya jibu ta wani iyaka nufin mai maga ya wa taimako biyar yi ya ɗiyo su kuma yi wa ya wata wakal alal hayin lazi la ya mutu a ɗiyo sai su birayi ma ji ajiyar ya ma tsanin ko sallah su wasu lillahi wa abudu ibada bayani su bugi nga ko mini imanu billahi masu kuma ce wallahi ma ji gan biyan gadda da sifa suna shi yace ci bai na imanu shi wallahi la asmaul husna fa du biha sai ci dai sunan shi ne ya ta zo suna shi ga yi cewa sai dai sifati sai ce wu kada sami Allah kan da tijiya duka fi zawjiya sai ce ne bai ko allazi yaraka hina ta kuma ta kallu buka fi sajidin sai ce abi fa alqiyani wa ja rabbuka wal malaku saffan saffa sai ci bi goyedullahi fawqa qaidihi ko sai ce gagan wa kallama Allah Musa taklima sifa ya ce cima bayani un bayan zandu min ya ali to shi ba laisa kamis su shi wa sami'u al-basir e bago kuskur ngole en sai cima weliya la takuzu sinatu wala nam sai ce ta jawo mai la sai cima mai zalunci wala zimu rabbuka ahada sai ce wai da indoro zalunci wani ko ceci mai buwa wa ma masana min lugub ceci mai jeja amma ma ceci lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad e bugo ba da sifatu yana qur'an da sunne ga tabbatarwa ne uri tabbatarwa yana kur'an da sunne gufi yana ufi yana wa sun ci ba na sun ci bo e bugo kusku ya zuzu ga na na sako da biye ka sako da je ma sako da kaza ngole e gayi gina na ngai goji biro ya tuce o yana bidiya alu sunne je ga gani ne ko ko ìlànà ṣì ń gbọ́sọ̀ kó lè kẹsàn wọ́n ní alùpùpù yìí gangan á sì lága ndèmi náà àti ilẹ̀ fún mi ní ìlànà àti na ko da bu shi shun gaga so ko je sunna nike ce ce ga Allah ne miki fata da sifatu in ne ke ne hmm. kuskure wallahi la asma ka na da tawidu la asma'i tawidu ya sunna ji a shi shuje sunna ne ko eh asma' musai gaga musai musai ba za wanci ba zan ci masallaci abun nan a wanci shon bida musai gami gan musai an gaza kan zan gani kasa so ko sun nan yiwe kan sun na kama sun ga guba ba ni tafi da nan ma to digiri islamic su ji nga guba ba ni tafi nje ni to da lai yana mi kena wani lalai asma'ul husna إن الله يتسع وتسعين اسم ما يأتي إلا واحد من أعصى دخل الجنة اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنا ما يجيك أنا أقول بقى بقى لتعرف بقى بقى شغا بقى لا لا دي حرب هنا إنه وضع كوي هنا من ندي جنجا وتشينا zandu ga gan wa cin bi cin ma zandu ga gan wa ji kuskure zandu ga ga ga wuci dai dai amma yu yayin wa ga yin mu wani alusun nan wani ne alusun nan ba na gaskiya ga fanlo nan ga wani fanlo eh? wa dama kadar eh? amma ngole ka kuzuma safa wa dama kadaro wa da ngole wa da su ba ga ne kadar ga wani lazo n'a ce ga to nga gazo wo ce kuzuma safa wa dama kadara ni ila alusun ya ja ga ya da dan bidiya wọ́n formulate bidiya fitiran wọ́n formulate Hm? zannan mai ji to ma kadara wuce nan ga waga iya buza kamar kamar ruwa kashi hm. sai ba nudi biya shi tashin wani zashi hm. ko ebu jiki ebu kai bi alheri ya wabu sai da gashi shi wuce je wazo wuce wee katu wa fil ga wani kokpa bi ga wuce je wazo kashi wuce ga tibici alheri wuce ko amma nga bi ci wacu san tun ci gwa wuce lami tun dede na suku wuce ke gaushe ba suku wuce na obo suku ya bane wa gunga yana ibi cikin nan wale yin wunan ba miji wasu ko ba waje tun yagon ko wa mala'ikati wa la'i ma'aji wa mala'ika ja'a lita mala'ika ji daga haska ne daga kuli katin mala'ikatu min ne ko wa kuli kajanu min mari jin min nar hmm. وإن كنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى استكبر وكان من الكافرين Ika malaika ga ajin zai da anabi Adam Ahmad sai da ko ban da ibilin wa fi da miniyan kafir ya bin wago cika malaika ya da Jibril ya lawa ibi annaba shi na man kana aduwa lillahi malaikatu ya jibril wa mikal sanu ladun lil kafirin ko nazala bi ruhu lamin ruhu lamin ga malaika jibril ala kalbi kalita kuna min al mundirin ade israfil ne be kafonin ko ada malakul mauti na gwala yi zanen kule tafa ku malakul mauti ko allazi ukila bikum summa ila rabbikum turja'un ko daga ya tawafa ku malakul mauti malakul mauti ga dike ga gwala yi yo allazi ukila bikum nala ala ado ce ne summa ila rabbikum turja'un ta ce bada sun ce ce ada malaika da bane je jiga diya aljanna ko a ci babal janna ne diga wuya bai ko sa ne fa tafin ta ga bai ko ani fa yakun khazinu man an anta zane ji kaji a jinna na ga waziyo adin malaika idan wani je fanin kalu ya maliku da ya kuda ala yana rabuka ko fana dawa ga ya wa maliku da ya kuda ala yana rabuka sai ciwo wilayu kala inakum ma ke tun ga ya dabana. wani adin malaika da dabana ya kai tun gurbi ya tun da ya zai nan ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid adiye gane zai gane lafata da ke da atidi da luka wa yusallu alaikum hafaza a da malaika da majaji daga kabari wani munkar gangani bai na kiri wani mai bata ya zula imam zuwa ni bu a mai ta malaika sai ta ga malaika jiga a hau layi ya kun kano ya wuri in gaza mai jiga sai jibuta kanta wani anta na, min dunihi wa ga ban banda za muke bal kano ya wuri na jinna aktaruhum bihim mu'minun jama'a sai jibuta dokunu da imam ji gani hadisi na tun na malakul mautu ba anabi musa ko anan musa ci boju ko are yi ni awaya nan ayi ma ji da hadisi wuce amma ne yi ni ti be bene suku un complain aso ko ne yi labi agugbo yi ebogo egane gangan ni bu di ari da yi ne na gaskiya ga wuce ni kiyo wa le ba skuru yo gani be bi cici ma gana ya ga alugwa ya gane ni da ajin ma umarji su ku wa gbi adé rike tsakanin ya ci micho da nagi sai ya ci micho wani gaggashi wa ci mici fasara jishi wa ci nga wale zane ci mici na aga sun su wa jogo ma gwasu satu ma jinjara da na ci mici nama zan dole ci mici bani adam khata wa khairul khata'ina tawabun amma zanen a ga wa ci ngwa abari lawu ngwa ko za ne ke ga sun tuna wani wuce shigo ga kilu ke ga na aliyu ba hmm. ne Ko ji ga ne ko wai waza e bone wala mi tu kuskure wuce na otu wai print da nan kuma ke na zabu e bone wale kuskure wale gan wuce ba nan mun take ta shubuwa roji ci mu lu support eh yi ne ne ga za na ci bi ci za na gi sai bane ya tuye bayin nan fa in lam yastajibu laka kaga go ga ya falim annama yatabi'una ahwa'ahu do ga ya tuye gonga la mito dan wuci ga gangan no ya eh, la gaskiya wuce a daga irin wuci ba nan man na man na ga wuci na gaskiya manyan wuro ga mun zuci inga su fi wo kura no jariya ba kashi hmm? ni wa lo kawai ni uri su fi wo ya o jariya ba hmm, hmm? waga ji wuce ga lita fi kici man wuci yo ada ko litafi miya manga wuli kiya manga wuli ba ba ba da no ina mali o na mo na da hankali ba na ta ki da shi shi an ce ko ba ta ki da su fun je kwa kwa ko ko je o bi ba ko pala na o mali aba o ti yo wa ga ga mo ya a ti tu ye ga o se ji ki o se la za mo wa kutu bi ai mani bilita fi yawanci ya ci ai mani kura ne a taura na musa nan injila biya nabi isa ko zabura biya nabi dawuda ko wa rusuli wa malai ma ji ba tuci bai ne tuci gani nan muhammadu sai ce ibrahim ya mace ma ibrahim ya mace ibrahima khalila sa inna allah khalilan kamar khalila sai ta mili ya mace ibrahima ya mace ko na kuntu min al ardi khalila la takhasta ba bakri khalila min ga alila ya mace ga alila maji mi ga sayyidina bakari bi ya mace ba gutu da min ya ba ulul azmi min rusul min ba gutu ali muhammadu ibrahim musa isa ba gutu ga rusul ko tuci ne bata nan ai ma ji bayin an ma ne bata nan ai ma ji bayin Ani bi ni ma de fala gan wali pata shari'a nan muhammadu wa shari'a na hmm. ba ne bata nan fiya ko wal ba'ti ba'da al mauti sai e za mu la imanu jiga a mu ne kin zuma ya jalo min ya khalaka na kuma ya bai jani ta wa fiha nu'idukum ga mai ya lai jabal ne ga jari nan wa min ha nukhrijukum taratan ukhra a ga man ba sana min markad na zinakin kin daga ba dai leji na azama wa da rahman wa sadaqa al mursalun alkawal ya soko ga dana ne ma a gaskiya ta ko a azaba kabari gaskiya yuthabitu Allahu alladhina amanu bil ta thabiti fil hayati dunya ni mai kabari ma in take yi gaskiya ma a magana ne ki fa ne guruntu ba kaciya ba kaya ko Eh, da ma ke dabwa aljanna wi gaskiya wi dat lil muttaqin hmm. ina wi gaskiya wi dat lil kafirin ko sirati mun da zan duka da ban da su rango ga wai minkum illa waliduha hmm. suwa mun da ba fa'i kiyami na da Allah zai ta salatu zam nafsun shay'a amma tangwa e eh, fa'i da ku ga yi jiya amma yarda junan لا يشفع إلا لمن ارتضى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أن ما الشفاعة لآل الكبائر من أمتي يقول أنني أعتف لكيام يا ابن هذه الكبائر من يا علوم يا نبونا والإيمان بالقدر إذا مولا إيمان يند قدر خيره وشره تعالى خير تشره وكما جعلت يندندو وكما يلمي يندندو وكما يندو كبالون محفوظو وكما جي بامبا وما تشاءون إلا أن يشاء الله أنا إذا ما أصابك lam yakun li yufti aka ina ga je wani wa lewa ba ma afta aka lam yakun li yufti aka ina ma le ba ne wa je waya wa min al imani billahi mun ga min imani ba tuci al imanu bima wasafa bi nafsuhu wala imanu ji bi ku ga ji min yuye ne fi kitabi da litafi ne ala lisan rasulihi da tara ni sa sallami nan min gairi tahrifin hmm. wa ma fanga ko ga yustawa ga yustawla so ko yadu la foka idi ngo ku da la foka ku da ti so ko anabi ga yanzu da rabu na ila sama duniya ngo yanzu da rahmatu rabbi na ngo lenne yi tarifu na'am kaga yi fa wa ta'til ko la sifati yaso ce nyoya wasu kudan su ce ba madan kin ba madan gwalo ba madan gwatu ba madan kudu ba madan yamma ba wajen madan bu yau ne mai tafi ko ji gane ku e bogo wale ga akide alu sunnati wal jama'a ji ga ji kiyo ga dono ka mu wo gagana ga wodi dalili ngole ba do sifato ngai ne ga da alquran ngani beto sunna ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallamina wallahu alam ga kafi jabo ne ga ji daidai na so ci aladuwa ne ga cin bikina to ci fadi wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu